يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وارجو بالله ورسوله فقد فاز قوما عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan da saduwa a wannan yammaci na asabar Kaya ga wata Ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shida bayan hijirar Masu sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina wanda kuma yake yammaci na ashirin da tara ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar. Eh? Ɗaya ga uku? Ah, A ga uku? Ya ashirin da tara ne ke nan ko ne ne? ashirin da takwas an samu jula kaɗan da ake cewa ko an yi lissafi na yau ashirin da tara kuma dai yau aka fara balle a ce azumin na wasu da to yammaci na ɗaya ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marugari a nan musa wani ma yakin da fa'ila da ana jikan shi mishi rahma domin buɗe karatun tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a kowace shekara cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa da kaddarawarsa wannan ita ce shekara ta tara muna karatu a wannan masallaci kamar yau aka fara kamar yau aka gama a bara muka yi bana muka rabu ga kuma cikin amincewa Allah subhanahu wa ta'ala yau mun ƙara haɗuwa domin a gabatar da wannan karatun cikin alkur'ani mai girma muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa da kaddara mana da yayi muka tsara ganin wannan wata mai alfarma da Ramadan mu shakka wannan ni'ima ce mai girma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa bawa ta zagayowar wata Ramadana yana raye kuma yana da lafiyar da zai amince wannan ba wata ne wanda yake da girma wata ne wanda yake da daraja wata ne wanda yake da fifiko a wajen Allah fiye da rabuwar watanni wata ne wanda yake fanta da ibada wadda ta fi kowace ibada daraja da kalala a wajen Allah ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisi wanda yake ingantacci wanda Imam ahmad da waninsa suka rawaito zala ya ce a shahru ramadan watan ramadan ya zo muku shahrun mubarak Allah ya ce wata ne wanda yake mai albarka daga wannan manzo Allah ne da kansa ya ambace shi a matsayin wata wanda yake mai albarka albarkarsa ta ta sa Allah subhanahu wa ta'ala yake buɗe ƙofofin rahamarsa da yaddarsa yake kuma sawa ya kulle ƙofofin ƙuƙubarsa da azaba kamar yadda ma'aikin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa sukkilat ash-shayatin Allah ce idan ramadan ya kama Allah ta'ala yana sawa a buɗe ƙofofin aljanna ga ɗaya yana kuma sawa a kulle ƙofofin wuta ga baki ɗaya sannan Allah yana sawa a tattauri aljanu waɗanda suke shekaru wata ne na alkhairi ya sa manzo Allah ya ce wa yuladi munad ya alkhairi aqfid wa ya baqi sharri Allah yana sa wani mai shela mai kira daga cikin mala'iku ya dinga kira yana cewa ya baghi alkhair ya kai ma'abocin alkhairi wanda yake faɗayin alkhairi yake aikata alkhairi yake son aikata alkhairi aqbil ka kusanto ga wata na alkhairi ya zo wa ya baghi ashar ya kai ma'abocin sharri ke faɗayin aikata sharri da sanye sharri aqfir ka taƙaita wannan watan ba ni sharri ba ne watan ramadan wata ne wanda Allah ta'ala ya farnanta mana azumi a cikin sa ya ayu alladheena amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladheena min qablikum la'allakum tattaqun Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kuka imani ku sani lallai Allah ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta wa al'ummatan da suka gabace ku wata kila fa samu da'awa fa ku ci masu yadda Allah ta'ala ya wadata mana azumi a cikin Ramadan sai ya sanya azumin yake da wata falala falala wadda take ba ta da iyaka domin azumi ibada ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya wa kansa ya alaƙanta ta da shi ya ce ta tsace kuma sannan shi zai bayar da sakamako ga wanda ya yi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi a cikin hadithul qudsi yace kullu amalu da adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana kowane aiki da dan adam zai yi lafari in yayi kaza ya san yana da lada kaza zai samu daraja kaza Allah ya ce amma da azumi fa innahu li azumi Allah ta'ala ce shi azumi nawa ne sai ya jingina shi zuwa gare shi idafa ce wadda take tashrikiya ta girmamawa ga azumi din a sallah ta Allah ce zakka ta Allah ce sadaqa ta Allah ce umarni da kyakkyawa da hali da mummuna na Allah ne jihadi na Allah ne amma duk cikin ayyukan bauta babu wanda Allah ya jinkira zuwa gare shi ya ce wa ana ajiza ni yi kuma ni zan ba da Allah bai bude abin ya ce in kai azumi kaza ban baka ka kaza ba a'a ya bar wa kansa sanin iya darajar da zai bayar saboda girman sha'ani amma ya isa mu fahimci girman sha'anin azumi a cikin hadisin imamu ahmad wanda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bainahu wa bainal nar 70 kharifa Allah ya ce babu wani bawa da zai azumci rana ɗaya saboda Allah ce yau ka tashi da azumi tun da da ketowa alfijir har zuwa faduwar rana saboda Allah saboda neman yarkar Allah saboda neman lada za Allah ya ce face Allah ya nisanta tsakanin da wutar jahannama kamar shekara wannan daraja da falala kenan ga wanda ya abuce ni sai kadai ina kuma ga wanda ya jera kwana ashirin da tara zuwa talatin yana yin azumi saboda Allah ka cewa namarin ba karami ba ne ba shi yasa Allah ya bar abin a wajensa ke ka je za ka ga ɗumbin alkhairi da albarkar Allah ya tare da mu Za Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rajaa lallai a cikin aljanna da akwai wata kofa wadda ake kiranta da suna ar-rayyan la yadkhuluha illa as-sa'imun maza Allah ya ce babu waɗanda suke shiga aljanna ko babu waɗanda za su shiga aljanna ta wannan kofa face waɗanda suka kasance suna yin azumi ya Allah ka kalla mu azumin Ramadan ibada ce wadda take kankare wa bawa zunuban shi gaba daya فقال صلى الله عليه وسلم يأتي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم min ذنبه dukkan wanda ya azumin ramadana imanin yana mai imani da Allah yana mai yarda cewa ibada ce yake yi wadda Allah ya umarce shi da ita wa hisaban kuma yana neman lada a wajen Allah za Allah ce gufira da kuma ta'addama min zambi Allah zai gafarta mishi dukkan abin da ya gabata da zunubansa kaga wannan falala ce kamar yadda a wani hadisin na Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-salawatul khams wal jum'ati ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir manzo Allah yace salloli guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da ke tsakaninsu na zunubi matuƙar bawa ya nisa su mai yau ta yi sallar asuba tsakaninka da azahar duk abin da ka aikata na zunubi in ka zo kai sallar azahar akan lokaci akan cikin jam'i wannan sallar ta kankare abin da ke tsakaninka da asuba haka abin da ka aikata tsakanin azuhur zuwa la'asar duk abin da ka aikata na zunubi in kai la'asar akan lokaci a cikin jam'i ita ma ta kankare maka abin da ke tsakaninka da azahar haka maghrib haka isha haka asuba Yanzu ya ce haka tsakanin Juma'a da Juma'a. In ka je masallacin Juma'a a kan lokaci, ka yi sallar Juma'a a cikin masallaci a kan jam'i a cikin jam'i, abin da ka aikata wata Juma'a ka zagayo shi ma ka je kai sallah ta Juma'a a masallaci, da Allah ya ce ta kankare maka abin da ka aikata tsawon mako Haka ta azumci Ramadana na bara, ibadar azumi mai kyau, yau ga shi ta fara wani ramadana din shi ma ana sa rai duk abin da ka aikata daga bara zuwa yau Allah ya tafi babu ibarar da kake da wannan sanar sanadar sai azumi azumi ko in ce ramadan mun sani an faɗa mana ana ci gaba da faɗa mana wata ne na alƙur'ani mafi girman ibadar da bawa zai yi bayan azumi a cikin wannan wata shi ne alƙur'ani domin wata ne wanda yake na alqur'ani a cikin sa aka saukar da alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan Allah ya ce wata ramadan wata ne wanda yake mun saukar da alqur'ani a cikin sa wanda ya kasance shari'a ne ga mutane kuma mai rarrabewa ne tsakanin shari'a da ainihin wato rarrabewa tsakanin gaskiya da kanya. Ya ka ana ko gawa ya yawaita karatun alkur'ani a cikin wata ramadan zan samu ka yi sauka fiye da ɗaya mai ƙoƙari zai sauka ɗaya wani ya yi biyu wani ya yi uku wani ya yi uku wani ya yi wani ya fiye da magabata tun daga kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zuwa sahabbansa zuwa tabi'ai zuwa asba'u tabi'in zuwa qiyatu salaf tarihi ya nuna yadda suke lazumtar alqur'ani a cikin wata Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa Jibril yana zuwa fi muraji'a al-Qur'ani tare da manzon Allah kamar yadda hadisi ummu na Aisha Allah ya mata yadda wanda Imam Muslim ya rawaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana azwaj an ya fi kowa kyauta ce amma inda manzon Allah ya yin kyauta shine lokacin watan Ramadan kace a ramadana manzan Allah yana yin kyauta fiye da iskar da Allah ya aiko wa mutane suke yi iska suka ce in Allah ya aiko mutane su sha iska za ka ga sabo babu ruwa kowa yana samun iska a wadace da mai yi wa Allah ta'a da fajiri da mumini da kafuri kowa Allah ba shi ce to amma in ramadana ya kama yadda manzon Allah yake yin kyauta ya fi yadda iskar nan take wadata mutane Da tace kuma lokaci ne da jibril yake zuwa suna muraja'a alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Uthman ibn Affan Allah ya kara mishi yadda ya kasance a lokacin watan Ramadana duk kwana uku yake sauki alqur'ani kwana uku kullum sai yi izu ashira cikin kwana uku ya zama haka ya tabbata sayyidina Umar yake yi haka ya tabbata sayyidina Ali bin Abi Talib yake yi haka yi tabbata sai na abbakar yake yi haka sai na ainihin wato eh, zaidu bin sabit da ragowar sahabbai na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi amma in aka shiga goman karshe sun kasance a dare daya suke kammala alƙur'ani da hadisi a dare ɗaya daga lokacin da za su tsaya kiyamun laili zuwa ketowa alfijir an sauke alƙur'ani a goma ƙarshe laraba aka sahabbai imamu malik bin anas imamu Daru hijra ya kasance ya fi kowa kwatayin karantarwa a cikin tabi'ai amma duk da yadda yake kwatayin karantar da al'umma in aka ce ramadana ya shigo imam malik yakan lallabe shi kida da yake zama ya karantar da al'umma ya ajiye ta a gefe ya dauko al'umma ya fara ibada da yake kenan har ramadana ya kare ko fatawa aka zo da malik baya amsawa karatun qur'ani kawai don a nuna maka muhimmancin alƙur'ani a cikin ramadan wata ne na tsayuwar dare sallah tun daga kan tarawi da hajjuhi zana sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya a cikin dararen ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wajen Allah to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata masa eh wadda za ka yi kuma an fi so ka je masallaci ka yi a bayan liman domin ita ma wata falalaci zala ce ma qama ma al imamu hatta ba na lahu mu layl duk wanda ya tsaya a bayan liman tun daga lokacin da aka yi tasbih aka yi tasbiratu ihram karbara harama har zuwa lokacin da za a yi sallama kana bayan liman a fara da kai a kare da kai to Allah zai sa a rubuta maka lada na tsewar daren gabaki daya ko da kuwa ka je ka ci gaba da harkokin ka bayan gidan da sallah ta awa ɗaya da aka yi ko da a ce ka je ka kwanta ka yi ka sharar baccin ka da mun shari a wajen Allah sallah ake yi ladan sallah ake rubuta babu lokacin da ake samun wannan ya yi zuwa kuma wata ne na sadaka wata ne na ciyarwa wata ne na kyauta Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi Allah ta'ala zai ba shi ladansa ya ƙara masa da ladan wannan mai azumin ba tare da arziki masu kuma na yi azumi malam muhammad ya yi azumi sai na ce ruwa fiye wata guda ɗaya na naira ashirin na bashi ya yi buɗe baki da shi Allah zai bani ladan azumi na kuma zai ƙara min da ladan azumin da shi ma kuma za a ba shi abinsa. Kaga da ruwan naira ashirin na tashi da azumi nawa azumi biyu. Allah ya shaƙi samu wannan ba Ramadana. Dabino da za ka siya na Naira ɗari guda biyar a cikin leda ka raba wa mutum biyar kana da ladan azumin mutum biyar. Kana da hali Naira ɗari biyar za ka fiye ruwa biyu wata ba ɗaya ka raba wa mutum ashirin kana da ladan azumin mutum ashirin ɗin gaba ɗaya. Ba tare da Allah ya rage wa kowa a cikin su lada guda ɗaya. Wani yana da halin yin haka, wani yana da halin yin fiye da haka. Daga haka ake so mu kasance a lokacin Ramadana ya uwa. Mu kasance masu aikata alkhairi, masu faɗayin alkhairi, masu taimakawa mabuka. Wata Ramadana wata ne na addu'a. Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Isra'ili da wasu latuwa mai azumi yana da addu'a duk lokacin da ya yi ta Allah baya dawo masa da iya lokacin da kake da azumin a bakinka da lokacin da ka zo za ka yi buɗe baki da lokacin da za ka ɗauki azumi lokacin sahur duk san da yi addu'a a cikin watan Ramadan Allah ta'ala ya amsa maka wannan addu'a za a baka abin da ka nema ko da kuwa a ce ba a wannan lokacin ka ba shi ke nan yanzu lokaci ne da za mu tsaya tsayin daka wajen faɗa wa Allah ta'ala bukatunmu da matsalolinmu muna da bukatu iri iri muna da damuwoyi iri-iri muna da matsaloli masu karin yawa mu gaya wa Allah mu roƙe shi ya kawo mana mafita ya kawo mana sauki lokaci ne na addu'a lokaci ne da Allah yake amsa addu'a Kaji sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci Ramadana a matsayin wata na alkhairi watan da yake tattare da alkhairi yake tattare da albarka kar ka kuskura ka kasance cikin waɗanda manzan Allah ya ce za a haramta musu Ramadan man faɗa faqad hurim duk wanda aka haramta masa alkhairi da albarkar da ke tattare da wannan wata manzon Allah ya ce an haramta masa kowane alkhairi an haramta masa kowace albarka saboda wata ne na albarka wata ne na alkhairi to da ka yi amfani da wannan kurka da Allah ya babu ya ɗan uwa wajen tsayuwa tsayin daka da dajewa da jajircewa wajen neman kusancin Allah da yi masa akwai da yawa daga cikin ‘yan uwa waɗanda bara muna tare da su amma ga shi daga ba Allah ya ɗauke su tare da cewa suna son watan suna faɗayinsa suna faɗayin ibada ba don Allah ba ya son su ba a sai don lokacin su ya yi yau ko gobe ko jibi ni da kai haka tana iya kasuwa wannan azumin da muka ɗauka watakila da yawa daga cikinmu ba za su gama shi ba wani a cikin watan zai tafi wani kuma wannan watan shi ne na ƙarshe daga shi ba ƙara abin da wani ramadan a shekenan wanda yake jiran haka wajibi ne idan ya samu dama ya yi amfani da ita wajen neman kusan su wajibi ne ya amfani da damar da ya samu wajen komawa zuwa ga Allah ta'ala da neman kusan Allah subhanahu wa zuwa. a ɗinka da gafala a ɗinka da shagara yanzu ba lokacin gafala ba Allah ya baka watanni guda goma sha ɗaya kai duk abin da kake so kai duk abin da dama wata ɗaya Allah yake bukata ka bashi kar ka kasance mai yiwa Allah rowa a cikin wannan ba yadda Allah ya bar ka kawata ya kasa kasa kawala a cikin watanni guda goma sha ɗaya ko ka kuntata wa kanka ka yi wa Allah abin da yake zuwa a cikin wata ɗaya da yake wata ɗaya a cikin guda goma sha biyu an baka guda sha ɗaya an ce ka ba da guda ɗaya a cikin wannan sha biyu kar ka zama marowacin da ba za a ba wa Allah shi so da ka yaran uwa mu yi amfani da wannan dama wajen neman kusancin Allah mu yi amfani da wannan dama wajen yi wa Allah ƙara kuwa ƙara ƙara mu yi amfani da wannan dama wajen neman Allah muna roƙon Allah ta'ala ya karbi ifatunmu ya sanya mu daga cikin bayan da za su samu rahauta da dacewa da yanci a cikin wannan wata ne kama. Kabannin mu shiga karatu zan yi amfani da wannan dama wajen yin kira musamman da 'yan mu. Alhamdulillah mun sani gabanin shigowar Ramadana daga sati ɗaya zuwa fara goma ko kasa da haka farashin abubuwan amfani na al'umma ya sako kuma yana ci gaba da sakowa. Inda daga kan kayan abinci zuwa ruwa abubuwan da mutane suke buƙata, shinkafa ta gida da tsawa da tsakakku da ana sayar for rai wajen naira dubu ɗari da biyar ɗari da bakwai har ɗari da goma amma sai ga ta ɗan kwanakin nan ta tsakko naira dubu tamanin da wani abu for rice wadda da sai dai mu ganta a titi ko mu je siyan eh, eh, ta gida a ji mu an wuta mu ce ga ta can yarabawa ce ke yanzu ga ta kafa ko ƙasa da kuɗin da muke siyan zamu ta gida haka shinkafar gida haka gero haka matsara haka duk mai da ragowar abubuwan da ake da bukatar su musamman a cikin wannan wata da aka biya a kasuwanni alhamdulillah kaya sun sako amma har yanzu da nake magana waɗansu daga cikin distributors da suke raba kayan wa ƙananan 'yan kasuwa da su ɗauki ƙananan 'yan kasuwa sun fi sauke farashi yadda al'umma za su samu ya kamata mu ci tsoron Allah ya kasuwa mu mu sauke matuƙar mun samu wanda yake mai sauki wallahi duk kasuwar da zaka je siyan kaya a yau ya sauka kan yadda kake siya a da to da ka ya kamata ka ji tsoron Allah kai ma ka sauke dan al'umma su samu sauki su ji daɗi yin hakan cin amanar al'umma yi kyautata wa al'umma ne rashin yin hakan kuma cin amanar al'umma ne cin amanar Allah ne kun kawo bayan Allah wanda Allah sallallahu alaihi wa ya yayi mummunar addu'a ga wanda Allah ya bawa wata dama ta al'ummar a hannun ya tsananta musu manzon Allah ya roki Allah ya tsananta maka kar kai tunanin dukiyarka ce kudin ka ne kake kasuwanci da shi kake juyawa dama ce Allah ya baka na al'ummar annabi su zo su tsiya a wajenka wallahi in ka kunta musu sai Allah ya tsananta haka kuma in ka saukaka muku ke Allah ya sauka maka ka sauƙaƙa ka ga irin albarka da alkhairin da Allah zai sanya wa kasuwancin ka nawa ne muke gani ɗan kasuwa waɗanda suke haƙuri da ƙaramar riba kaga Allah ya sanya wa kasuwancin nasu albarka waɗanda kuma suke tsawwalawa malaka samun kuɗin suke amma babu albarka su da aka mutosiya wa junanmu mutosiya wa al'umma mu rage farashi kamar yadda kasuwanni suka rage sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana albarka a cikin neman mu a bara mun tsaya a karatu akan aya ta قال الله سبحانه وتعالى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا yau insha Allah ta'ala za mu tashi ayata goma sha shida sai dai gabanin mu shiga karatu kai tsaye muna yin maraba ga shugabancin wannan kungiya mai albarka ta jama'a zalafi gida wa ikamatu sunna ta kasa reshen jihar ne da karamar hukumar da kai da girma shugaban majalisar malamai shine ya fara shigowa daga baya kuma sai ga da girma shugaba da tawagarta. muna yi musu maraba muna kuma roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi bisa ga hidima da suke yi wa addinin Allah a kowane lokaci babu kuntawa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala kuma ya karɓi dukkan ayyukan da suke yi za mu tashi aya ta 116 wadda aya ta 16 daidai sai Allah ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musrafiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصر فيها أمرنا مصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا Ubangiji تبارك وتعالى ta'ala ya وإذا أردنا أن نهلك wa kuma a duk lokacin da muka nufashi halakar da wata alƙarya amarna mutu rafiha sai mu umarci ɗan more daga cikin wannan alƙarya ɗin fa fasa su aikata fasikanci a cikin da su ƙetare iyakar Allah su wuce gona da iri fa haƙa alaiha ƙawul sai kalmar Allah ta azaba ta ga wannan al'umma ɗin fajammarna hatadmira sai Allah subhanahu wata'ala ya ragar da zaka raga raga wa kam ahlakna min al-qurun min ba'di nuh nawa nawa ne daga cikin al-ayyatai wadanda muka halakar da su bayan shukewar zamanin annabi nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadiki khabiran basira lallai ubangijinka ya isa ya zama masani kuma mai bada labari game da zunubin da bayansa suke aikatawa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yana ba mu labari game da yadda yake halakar da al'umma a lokacin da ta ƙetare iyakar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata. Lokacin da al'umma ta zama fatiha, ta zama fajira, mai aikata sabon Allah da ƙetare iyakarsa, wadda ta fi tsare kafafuwanta, ba ta bin umarnin Allah da hannunsa, idan lokacin halakar da ita ya yi, to Allah yana sanya su su tsananta da suke da ketare iyakar da suke wanda sanadiyar wannan sabon da ketare iyakar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wannan damar wajen hukunta wannan al'umma din gwargwadon abin da ta aikata na zuwa Abu Hayyan alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri yake cewa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin ayar da ta gabata ayar da muka kaya a kanta a bara fadin Allah ta'ala man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alayha wa la taziru waziratun ukhra wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula shi Allah ya bayyana mana a cikin wannan ayar cewa baya halakar da kowace al'umma daga cikin al'ummatai har sai ya aika mata da manzo wanda zai dora ta akan tafarkin daidai ya kiraye ta akan kan imani da Allah subhanahu wa ta'ala ta yi wa Allah ta'a idan sun karɓi wannan kiran da annabin ya zo musu da shi to wannan al'ummar ta tsira ta rahauta daga fushin Allah subhanahu wa ta'ala amma idan wannan al'ummar ba ta karɓi kiran wannan annabin ba ta ƙaryata shi ta yi fito na fito da da'awarsa ta saba wa Allah ka ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala ta harkar yin ta hanyar yin na da saƙo da aikata zunubi manya da anana sai Allah ya riƙi wannan laifin da suka yi na ƙaryata annabinsa da ƙin yin imani da shi da kuma ƙetare iyaka da sakon Allah sai Allah ya riƙe shi a matsayin hujja da dalilin da zai sa ya halakar da wannan al'umma domin Allah ya nuna mata abin da yake so ta ta aikata ya aiko masa da manzo ka bi imani da shi ya ce kai ta ki kai ya ce kar kai kuma kai da wannan ya ce zama abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai halakar da al'umma da shi komai girman wannan al'umma din kuma komai yawan wannan al'umma shi yasa Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mudra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa dammarnaha tadmira duk lokacin da Allah ya so halakar da al'umma to yana umarkar ƴan samore daga cikin wannan al'umma shi da ake nufi da ƴan samore su ne waɗanda suka bar gurbi a cikin al'umma waɗanda ba sa ɗa'a da Allah bal ma suna fito na fito da Allah suna fito na fito da manzanninsa suna fito na fito da ainihin wato addininsa Allah ta'ala sai ya sa su ci gaba da wannan laifin da suke yi su kananta wajen aikata shi sanadiyyar su ce Allah ya halakar da al'umma ɗin gaba الإمام ابن كثير عليه رحمة الله يشي فضل الله سبحانه وتعالى أمرنا مصر فيها أقلنا آنينا قراء مكرنتا أو ذكرنتا وتسون كرنتا أمرنا kamar yadda ya zo a nan a wa minu su fataha a yi wa ra'ul fil amarna an fahimta yace wasu kuma daga cikin malamai sun karanta da amarna a yi wa ainihin wasu shadda wasu kuma sun karanta da wasu a sun bashi waɗanda amma kira'o'in da suka fi shahara wajen karatu shine amarna da kuma amarna wanda kowanne daga ciki idan ka fassara ayar tana da ma'anar da za ta baya in ka sauke ta da ma'anar amarna rafiha, ma'ana al'amru umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baya ko dai ya kasance Allah ya umarce su da yi masa da'a da yin imani da manzansa da bin shari'o'insa da tsayuwa a inda Allah ta'ala ya tsayar da su kaga al'amur ke na umarni to in aka umarce su sai suka yin wannan umarnin maimakon su yi ta'a sai suka saba maimakon su zama salihai sai suka zama fasikai wannan fasikancin da suke kaga ya saba umarnin da Allah ta'ala ya musu da shi ne fa fasahu fiha watsi da umarnin da Allah ya ba su su zaɓi son zuciyarsu su aikata fasikanci sai kalmar Allah ta azaba ta tabbata a kansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ni daga wannan kin mun dauka da ma'anar amarna kenan kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ata'a amruna laylan aw naharan faj'alnaha aqidan ka'an lam ma'ana ata'a amruna laylan aw naharan sai umarninmu ya je musu ko da daddare ko da rana umarnin su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a umarnin su imani da manzannin Allah amma sai su iya umar su irin wannan umarnin na Allah subhanahu wa ta'ala karshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ya tsere ka su ya shafe gurbin su a ban kasa ta yadda in ka ga wajen ba za ka ce wata al'umma ta rayu a jiya a wajen ba ya wata kaga anan ma sai Allah ya ce amarna ma'ana ataha amruna kamar yadda anan aka ce amarna ainihin wato mutrafi wasu kuma suka ce amarna ma'ana sai mu dauki ashararai bara gurbi daga cikin su mu dora su a matsayin shugabanni duk lokacin da aka samu fajirai a matsayin shugabanni dokar Allah ba za ta taɓa kaiwa ba ba za a taba tsayar da shari'ar Allah ba ba za a taba bin umarnin Allah ba ba za a taba hannuwa da halin Allah ba idan haka amarna mun sanya ɗan more sun zama shugabanni ta yadda su kansu ba su kasance masu yi wa Allah da'a ba ta ina wanda baya yi wa Allah da'a zai umarci wani ya yi wa Allah da'a kaga kenan shi fajiri ne me zai yi umarni zuwa gare shi zai umarni zuwa fajirci da da fajircin su da fajircin mabiyansu sai Allah ya amfani da wannan damar sai ya halaka shi ina fata amfani wasu kuma daga cikin malamai suka ce ai amarna da Allah ta'ala ya ce amarna rafiha mun umarci bara gurbi daga cikin su fa fasaqu fiha bi fasikanci ya za a ce Allah ya umarci mutum yayi fasikanci yayi alfasha bayan Allah da kansa ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha to yaya abin yake shi malamai suka ce ai ba wai amarna tana nufin al'amru bane ba ana umarni abin da amarna take nufi shine sakharahum ila fi'lu ta'ati sakharahum ila fi'lu fawahish ana Allah ya kore musu hanyar da za su iya aikata ayyuka waɗanda suka na ga hanyar yin ɗa'a ga hanyar yin alfasha kowace suna da damar bi kamar yadda Allah ya ce fa adainahu najdain muka shiryar da dan adam zuwa ga tafarkai guda biyu inna adainahu sabila imma shakiran wa imma kafura lallai mun shiryar da shi tafarkai guda biyu imma ya kasance mai da'a ga Allah ta hanyar gode masa mai yi masa godiya akan ni'imominsa wa imma kafura ko ya kasance mai wa Allah da bisu masa mai aikata sabansa ya ka zabi ya rage nasu in sun bi hanyar ɗa'a ga Allah sun tsira in kuma sun bi waccan hanyar da Allah ya kore musu to sai Allah ya amfani da son zuciyarsu sai ya makantar da su yadda ba za su iya bin wannan cire din ba sai ya basu su bi wannan hanyar sai ya halakar da su ina fata an fahimta Allah baya halakar da mutum haka kawai sai ya baka hujja wadda ta bayyananniya ya rage naka ko kai amfani da wannan hujjar kai wa Allah ta'a ko kuma ka bitin cewa wannan hujja din ka kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya halakar da kai sanadiyyar wannan zulubin da da Allah subhanahu wa ta'ala baya umarni da alfasha abinda Allah yake umarni da shi shine a yi masa ta'a shi yasa ibn kathir Allah ya mishi rahama a cikin tafsirin sa yace amarna mutrafiha ay amarnahum bi ta'at Allah ya umarce su ne da yi masa ta'a fa fa'alul fawahisha amma maimakon su ta'ar sai suka aikata albasha suka saba wa Allah suka kitara iyakarsa kaga an ce musu fari idan su kuma sai suka ce faki to wannan saba umarnin da suka yi na Allah fasta haqqul azab sai suka cancanci azaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya alaka da su wannan shine tafsirin da Abdullah ibn Abbas ya yi wa wannan ta a ainihin wa aya cewa amarna mutrafiha ay amarna bi ta'ati mun umarce su da su yi mana sa'a fa fa'alul fawahisha amma sai suka aikata albasha fa tahaqqul uquba Abdullahi dan Abbas sai suka cancanci uqubar Allah fa dammarnahum tadmira sai Allah ta'ala ya ragar da za su yi musu raga halakarwa wadda bar wani tsofa ne na gurbin su ina fata an fahimta haka ya tabbata daga abdullahi dan abbas kamar yadda ibn jurai ya rawaito ainihin wato da sanadi in kafa ce zuwa gare shi al'imam abu jafar ibn jami'u ƙabari a rikin rahmatullah a cikin tafsirinsa ya ce ayar da Allah ya ce amarna musrafiha za ta iya yiwuwa a ce Allah ta'ala ya sanya shugabannin wannan al'ummar su kasance a shararai ɗan tsamori ta yadda su ba za su yi wa Allah ɗa'a ba kuma ba za su yi umarni da yi wa Allah ɗa'a ba bal ma su suke aikata sabon Allah kuma ba sa iya hana wani a lokacin da ya aikata domin su ma suna aikata shi yasa ibn kasir ya akaito wannan maganar ta imam ibn jarir sabari a cikin tafsirinsa da ce in ka ɗauki maganar ibn jarir cewa za ka iya ɗaukan ma'anar ja'alnakum umara ma'ana mun sanya a shararen ƴan kamore a matsayin shugabanni ibn kafir ya ce to sai ka koma kira'ar waɗanda suka ce amarna ina fata an fahimta kaga sai ka canza kira'a kenan domin ka'ida ce mun faɗa a bara ziyadatul har tazidu ila tazidu ala ziyadatul ma'ana ƙarin harafi idan aka samu a cikin kalma ta alƙur'ani ko ƙarin wasali yana bayuwa zuwa ga ƙarin ma'ana ko canzawar ma'ana don haka amarna in ka ɗauki ra'ar da take mashhuriya cewa amarna mutura fiha fa faqa ufiya ay amarnahum bi ta'ati fa fa'alu fawahisha wa tahaqu uquba mun umarce su bi mana ta'a amma sai suka aikata alfasha sai suka cancanci ne musu uquba haka sai muka halakar da su haka kuma in ka ɗauki kira'ar amarna maimakon amarna haka kenan ja'alnahum umara. Allah ja'alna musrafiha umara'ahum mun sanya fajiransu ɗan tamoransu a matsayin shugabanninsu ta yadda su kansu la ya'lamu la ya'lamu al-ma'rufa ba su san alkhairi ba ballanta na su aikata ba kuma su san sharri ba ballanta na su nisance shi da aka ya ce duk kira'ar da ka ɗauka a nan kana iya ɗaukar kana iya bayuwa da yadda za ka fassara aya ɗin domin magabata sun yi amfani da ita wajen fassara wa ali bin abi talha alayhi rahmatullah ya rawaito asar daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yadda da fassara ta amarna bayan amarna da ainihin wato ibnu jurayj ya rawaito sai aka samu Ali bin Abi Talha shi ma almajiri ne na Abdullahi dan Abbas kuma yana daga cikin almajiran da riwaya sanadin tafsirin su take kaiwa har zuwa ga Abdullahi dan Abbas yace Abdullahi dan Abbas ya fassara amarna bayan amarna sai yake cewa amarna mutrafiha fa safaqu fiha ai sallatna ashararaha ma'ana mun dora ashararansu a kansu suka zama shugabanni fa asau fiha sai suka dinga saba wa Allah a cikin al'umma fa idza fa'alu zalika yace lokacin da suka dinga aikata haka ahlakatkum bi azab Allah ya halakar da su da azaba yace shine kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi a cikin suratul arihim wa an'am yake cewa wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha Allah ce kamar haka ne muke sanya wa kowace alƙarya a cikinta a samu waɗansu akajirai ma'ana masu girman kai manyan mutane masu ji da ɗagawa su dinga aikata sabon Allah a cikin wannan al'umma din ƙarshe sai Allah ya halakar da wannan al'umma din baki wannan shine fasarar da Abu aliya da Imam Mujahid bin Jabar da Ar-Rafi' bin Anas Allah ya ƙara musu rahma da baki ɗaya su kai haka in muka duba ayar za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana tahajidi ne ga mushrikai ma'ana yana tsoratar da su yana nuna musu irin tsananin azaba da ukubar da za ta same su matuƙar sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sun kuma ƙetare iyakar da ba su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan ayar kamar tana jan hankali ne ga musulmai musamman mutanen makka akan cewa su shiga taitayinsu bayan Allah ya turo musu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akan cewa su shiga yin su fi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a da dan kada su kuskura su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko su karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko su kibin umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar haka ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna musu yake jan hankalin su zuwa gare shi da aka ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni a bisa ga wajabcin bin umarnin Allah domin amarna wa bi da Allah ta'ala yayi magana akai al'amr umarni ne wanda yake jiddun na aiki ya ne na ne hali duk inda aka umarce ka da wani abu to ana so ka bi wannan abin da aka umarce ka da shi sau da kafa. Allah ya yi umarni da an imani da shi Allah ya yi umarni da a yi aiki na gari Allah ya yi umarni da a yi masa a ina fata an fahimta Allah ya yi umarni da a yi masa godiya a cikin ni'imomin da ya ni'imta kawo bawa ya san lokacin da Allah ya yi umarni ya yi umarni ne ga kowa da kowa amma sai ya ce amarna musrafiha sai muka umarci ɗan samori me yasa Allah ta'ala ya umarci ɗan samori musrafiha jam'i ne na mutra akan ce mutra ma'ana ɗan samore suna fata an fahimta shagalalle wanda bai damu da yi wa Allah ɗa wanda bai ma kan kansa ba ina fata an fahimta shi ne mutra to mutra fiha ma'ana ɗan samore masu fito na fito da dokokin Allah wanda bai san kansa ba bai san girman ni'imar Allah a kansa ba balle ya yi amfani da ita wajen godewa Allah subhanahu wa ta'ala ban ma sai ni'imar da aka yi masa ta sa ya zama mai agawa ta sa ya zama mai girman kai mutane sun kasu kaso biyu a wajen ni'imar Allah wani in Allah ta'ala ya masa ni'ima wannan ni'imar da Allah ya masa takan sa ya zama salihi ya zama mutumin ciki yakan duba girman ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a kansa sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa da'a wani kuma lokacin da aka yi masa ni'ima lokacin ni'imar take son ya ci ɗagawa take son ya ci ya zama mai ya zama mai girman kai ya zama mai ƙetare iyaka to su irin waɗannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ta sanya musu girman kai ne da ɗagawa suka kafu cewa Allah subhanahu wa ta'ala suka fito na fito da shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ka Allah ta'ala sai yake karshe su da ambatu. domin irin waɗannan za ka ga mutrafiha sukan kasance imma masu mulki daga cikin mutane ko kuma masu faɗa aji ko kuma masu kuɗi daga cikin mutane duk inda aka sami irin waɗannan suka zama mutanen kirki to za ka ga mafi yawan al'umma sun zama mutanen kirki saboda ne ko dai don koyi da su ko kuma jan kwaɗayin abin da yake tattara su suna haka an kamar yadda idan aka samu irin waɗannan mutanen suka zama mutanen kawai to za ka ga mafi yawan mutane su ma sun zama mutanen kawai saboda tsoron kar su wa waɗannan mutanen su zama waɗanda za su zama musu fita a cikin rayuwarsu haka shi yasa Allah subhanahu yake bance su da ambatu tare da cewa umarnin ga dukkan mutane amma sai Allah ya umarci ambaci musrafiha ana ɗan samoye ko daga cikin shugabanni ko daga cikin masu kuɗi ko daga cikin masu faɗa a ji a fasa ofiha sai suka yi fasikanci a cikin wannan al'umma ta haka alaiha alƙawlu ke kalmar Allah ta'ala ta azaba ta tabbata a kansu fa dabbar lahun kadira sai Allah ta'ala ya za su ya yi musu ainihin wato raga-raga akwai bayanai da dama da ya kamata a ce mun a karkashin wannan aya ɗin amma duba da cewa yau ita ce ranar farko kuma ga shi da dalili dole akwai abin da za su faɗa haka ya sa za mu dakata a nan za mu ba da dama ga shugabanni na wannan ƙungiya su sanya mana amfani a cikin wannan karatu kamar yadda yake bisa al'ada a kowace shekara kafin mu yi bayanin mu kuma na buɗe tallafin marayu da kuma ragowar abubuwan da suke gaban mu insha Allah ta'ala abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya hada mu alaran baki daya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mun ya kuma yafe mana baki daya wa bi hada sarauci shi daya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك zan yi abun magana kai tsaye zuwa ga shugaban majalisar malamai malam Ismail Asurigi Allah ta'ala ya kara mishi lafiya da imani domin ya tsora daga inda na tsaya. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلى كل شيء من يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu yi biyar da wasu na ala ko kush Allah a hannun mani da aikata da ke kan Allah ya ga ya yi wadansu da wani wasu da suko da wani farki na rayuwa na bara da kuma rayuwa na bara wanda yake kamar yadda muka faɗa a ranar Allah ka ɗaya wani da ke Allah kuma ya ɗaya wani ya ke Wani wadanda cikin mutum suna kuma ana ganin yanki zai ba in kuma biyar da wannan greta wani hanta kuma alhamdulillah ya zo a cikin lokaci wani cancanta muna kuma su ba da tsari da amshi da da muka tsakari ماذا بيجي بعد ما نشوف إن شاء الله الله خير اللي بعد الوقت الجمعة بعد ذلك مع قولنا داعيين داعيين إن شاء الله تعالى الله آه، إن شاء الله بعد هذا akwai zuwa inda malaman wasu ke nan za su na karatu a zuwa ga ɗan da mamakon fara yi nan wasu masha masu yi muna mashaikin da ke yi sha ma'ana a kai su ke a masarashi na a cikin sannan wani su sau sha ma'ana ba a shi amma abdullahi ne kuma ya shiga shi da yaro ne a cikin a yi makamata da yan suna ana wani da ta kawo shi a kai shi shugaban kuriya rata ya yi nan ana yi saka a kai ne a na so da yi tambaya eh, Ina wannan da ya zo da kai nan

suka mana su da su ranar kiyama domin da ya zama su sai na tsaro a murka a wata su daga shigarwa an da mana ya zaka yi mata taruwa na gaba da ya kuna kwakwun ta daga sabon su da ya zai da wanda kai da wata cikin na kwakwata na kwakwata da ana yi da kuma da na kwakwata da ya zai da kwakwata da ya zai gaskiya da abubuwa da ya a mana wani ya da ya a zaɓon kungiyar jama'a da su biya wa da suna wanda ta muna yi kuma muna da kowa da yi da ta wani wanda suka ɗauki wani suke da yin ɗauka da waɗanda suka ɗaukar bara su da ɗaukar bara ko da shi na tsarar mamun shugara suna sannan da su kusa da niyya da ban yi da za mu shi da kyau da imani tsarin shi da shugaban to alhamdulillah jawabi kiran maka saurara daga bakin shugaban majalisar malamai a madadin ƙungiya ga baki daya abin da ya rage mana kamar yadda yake da ke bisa ga al'ada ta wannan majalisi a kowace shekara mukan buɗe asusu na tallafa wa 'ya'yanmu da hannunmu marayu kuma a kowace shekara kamar irin wannan rana ake farawa rana da aka buɗe karatu rana ake buɗe wannan asusu to da aka insha Allah ta'ala za mu buɗe wannan asusu a yanzu mun sani muna da program da muke gabatarwa a duk shekara bayan na maru akwai ziyara da muke kaiwa prison wanda mun fara ina tunanin shekara biyu da suka wuce wannan ita ce ta uku shi ma kuma insha Allah ta'ala za mu idan ba manta ba in lokaci ya karato mukan ware kafi daya mu dakatar da tallafin marayu ya zama da duk abin da muka karɓa a cikin wannan makon muna amfani da shi ne wajen zuwa ita cewa a bara na yi mana goji gaba ɗaya abin da muka haɗa bai taka da ya kanya ba da na marayun da na furzin ɗin gaba ɗaya abin da muka karɓa a wajen ku ke taka da ya kanya ba wanda kai tsaye zan ce in banda Allah ya taimake mu da gudunmawar da mai girma ɗan isan na fayya ba mu da marayun da kullum ta ji zuwa abin da suka samu mai girma dan isin na a bara ya ba mu gudunmawa wadda take mai gwaɗi mun gaya muku muna godiya gare shi muna rufa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi muna rufa Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsa tarka ya ƙara masa lafiya ke hikatacciya jagorancin da yake kuma Allah ta'ala ya rubuta hannayensa kuma bana ma muna kare insha Allah ta'ala wannan safan na kudin su amma kuma kar mu dogara da na san mu muke wani abu shi aljanna sai yake ginawa ba kuma zai gina kasa da samu ba mu za mu gina samu da kanmu da haka da Allah yi kokari dan al'amura sun fara yin sauki ba kamar ba ba tare an sha kabga an sha kebura muna an dan biyar biya ya shafe mu yanzu ya fara sakan mana wuya inda abubuwa su fara daidaita da haka ya kamata kundinan mu na marayu su cika Allah ya gafarta wa dan uwa in inda bala shi ya fi kowa kokari a wannan aiki faraki yanzu muna tare da shi yana kan aba yana malam sai za ka fara da kanka shi da dama duka na al'ada duk shekara ne nake fara to yau gashi babu shi yana kabarin sa a shi wata randi ne wata rakai muna roƙon Allah ta'ala ya kansa ya gafarta masa hidimar da yawa wannan masallaci da addini Allah ta'ala ya sanya masa a mizanin sana'a sana'a ko tsoron sa da laifukan sa muna roƙon Allah ta'ala ya yafe masa ya gafarta masa Su da aka zan buɗe asusun marayu a madadin cibiyar baitul salam islamic center wadda nake jagoranta da ni kaina na buɗe wannan asusu da kuɗi naira dubu goma insha Allah ta'ala in mun tafi zan tura account kai tsaye ko kuma ku tafi da kansu da kuma su masallaci sannan na sanya kuɗi naira dubu biyu su kuma sadakatun jariya ga ɗan uwa ja bala Allah ta'ala ya kai masa lajar Ala Allah ta'ala ya sanya masa abarinsa, ya sanya abarinsa ya zama rauda mai da yabo janna duk waɗanda muka rasa a wannan gari tun daga bara har zuwa yau muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma su akwai iyaye da dama waɗanda ba za mu iya mantawa da su ba a wannan masallaci saboda gudunmawa da suka dinga babu tun daga shekarar da na zo wannan gari har zuwa lokacin da Allah ya ɗauki rayukansu akwai babanmu mai girma yamma muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta masa mutum ne wanda yake hajjijo malamin mu marigayi shak bakar jira abun ya ne masa lakabi da 3 in 1 ga ilimi ga mulki ga kuɗi to Allah ta'ala ya kafe shi shekaru masu yawa a baya muna roƙon Allah ta'ala ya fi kansa ya gafarta masa shaidar da aka yi masa da alkhairi Allah ta'ala ta sa ka zama sanadiyyar ɗaukakar a ranar lahira Allah ta'ala ya sa ka zama sanadiyyar ɗaukakar akwai ɗan uwa akwai ɗan uwa mara shi wanda shi ma ba za mu iya mantawa da shi ba kowane lokaci yana zaune a nan da malam sani ya kalami wajen zaman sa shi ma lokaci ɗaya aka kira ne aka gaya mu wasu wata Allah ta'ala ya cikin sai kafa ta masa akwai dan uwa malam Muhammad wanda shi ma duk shekara tare muke ba ita shi da shi wajen ya za a gabatar da waɗannan al'amura a wannan masallaci musamman marayu haka yake shiga da fita a cikin lunguna da sako na wannan gari yana zaɓo mana marayu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa ya masa rahama hidimar da yawa marayu Allah ta'ala ya sanya su zama sanadiyyar rahmatsa cin waɗanda suka ji da zamu gidan gaskiya waɗanda na ambata ba waɗanda ba ambata ba Allah ta'ala ya kansu ya gafarta musu marasa lafiya mu na gida da na afirka Allah ta'ala ya kansu ya gafarta musu akwai ɗan gidan malam Allah ta'ala ya bashi lafiya da cewa ake ce an sallamo shi a asibiti muna rufe Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ya sa rashin lafiyar da haka ya zama kafara a gare shi akwai yarinyar malam na da ta ita ma muna rufe Allah ta'ala ya kansu ya gafarta masa Ala ta'ala kan ya ta zama mai ceto alaikum salam mata ba Muhammad ya namu da yake magana a kan sai mu ga yaro to akwai malam Muhammad da muke magana a kan yanzu shi ma matarsa ta rasu sanadiyar arziki ita ma ban da labari sai yanzu ake gaya muna roƙon Allah ta'ala ya shi kanta ya kafarta mata. Allah ta'ala ya sa aljanna ta kuma makoma su baki daya mu da muke da ragowar numfashi Allah ta'ala ya kara mana rayuwa mai albarka Allah ta'ala ya bamu ikon yin amfani da lafiyar mu wajen yi masa da'a marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai babanmu malaminmu imam ahli sunna wal jama'a shek abdulwahab abdullah hafizahullah duk wanda yake bibiyar kafafan yada labarai da karantarwa na sunna tun daga sunna tv afirka tv misal babu wanda bai kamar abdulwahab yana fama da rashin lafiya wajen sati biyu yana kwanci a asibiti a abuja da yanayin yadda jikin da yi lafi ya yi a farko allah shi yake yin komai amma mu mun kowala wa allah mun cire kai amma kasantuwar da rayuwa da mutuwa gaba dai a hannun allah take sai ga cikin amincewa allah da rahmatsa yana samun karfi da ƙwarin jiki yadda ya kamata ranar alhamis da na taho ban kara so na kai da na je na ga yanayin jikin nasa duk da cewa a yanayin jikin da na gani hankali na yayi matuƙar tashi farai da gaske to amma a haka ma wai aka ce da ni da sauki to amma cikin taimakon Allah a tazo shiga wani bidiyo da aka koro min mai faranta rai tsawon waɗannan kwanaki da ya ɗauka wasu kwanaki daga ciya ICU under oxygen shiga shi yau cikin taimakon Allah ya fito da kafarsa ya tattaka a cikin asibiti ba tare da arziki shi ba kaga wannan hikima shi kuma sanadiyar addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maka lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ja mana kwanansa wallahi ba fata muke ba amma faɗuwar wannan mutumin kamar faɗuwar sunna ne a Najeriya gaba daya. a iya sani na ina tare da wannan bawan Allah sama da shekara talatin baya duk wani rikici na addini a ƙasar nan ina kwashe su don gaban ake zuwa hatta rikicin izala kaduna da duk aka kwaso in ki zafi gaban ake zuwa haka dan cijo ne wanda ya dauki gabaran idin tawa addini da al'umma ya Allah ka fi mu kansa ya Allah ka jinki kamar faranta ya Allah ka ƙara masa lafiya in kaɗaciya Allah ka ja masa kaja kwanar ka ƙara masa juriya da jajircewa wajen kirin tawa addini da al'umma so da haka duk marasa lafiya mu sanya su a cikin al'umma mu Allah ta'ala ya ba su lafiya ina amfani da wannan dama har wa yau wajen ba kokon bara ta addu'a ga wani daga cikin ɗan uwa musulmai mutane kirki. In za ku iya tunawa, a bara na ba ku labarin wani bawan Allah wanda yake tallafa wa addini da marayu a kan In za ku iya tuna wanda nake gaya muku cewa duk lokacin da ka je masa da matsala ta addini ko matsala da ta shafi al'umma musamman marayu daga naira ɗaya zuwa naira miliyan ɗaya a kaki zai yi maka babu shi ka dawo. to yau cikin kaddarawar Allah wannan ɗan uwa namu yana cikin wata jarrabawa wadda take mai tsanani kwarai da gaske kusa Allah yana raba bawa a duk lokacin da ya ga dama da irin nau'in jarrabawa da ya ga dama babu ruwan Allah da sana'arka babu ruwan Allah da ayyukan alkhairin da kake babu ruwan Allah da taimakon da kake zai jarrabe ka ne gurgurdan imaninka wannan bawan Allah yana cikin jarrabawa mai tsanani in na ce muku ji tsanani ina muku tsanani wanda ya kai babu abin da za a ce shi a ce inna lillahi wa inna ilaihi duk abin da za a yi na neman sauki a wajen Allah wallahi an yi kawai muna jira saukin da ya karɓa daga wajen Allah mutum ne wanda ya saba harkoki na kasuwanci iri daban-daban dukiyarsa ba ta sa masa girman kai ba ba ta sa masa kagawa ba zai zauna cikin ƴan unguwa talakawa waɗanda ba su da komai tare da cewa ya ba wa kuɗi sama da biliyan ɗari baya zai zauna a yi hira a yi wasa da dariya a ci gaɗa a share shi kuɗin da yake da shi kana cikin kai da kazawa yau an wayi gari har kutinsa gaba ɗaya sun tsaya harkokinsa gaba ɗaya sun tsaya sanadiyyar tsayawarsa wallahi billahi Allah ka ɗaya ɗan adadin mutanen da suka shi. akwai mutanen da cinsu da shansu a ƙarƙashin sa yake ni na san gidaje sama da gida ashirin ke san na sani ba amma ni na sani wallahi sama da gida ashirin duk wata shi yake ajiye musu abincin da suke ci sanadiyar wannan hali da ya shiga yau Allah ya gari waɗannan gidajen abin da za su ci a su mutane waɗanda ya ba wa jari ba su da adadi sanadiyar faɗuwarsa sun faɗi waɗanda suke ci a ƙarƙashinsa sanadiyar faɗuwarsa sun faɗi irin waɗannan mutanen mutane ne wanda yi musu addu'a ne nake ji ya zama wajibi a kan saboda yadda suke taimakawa al'umma yadda suke gina al'umma ƙarƙashin cibiya ta da nake jagoranci ta bai suna islamic center muna da marayu kimanin mutum sittin da uku sama da shekara uku baya wannan bawan Allah shi yake ɗaukar nauyin karatu waɗannan marayu na addini da na zamani duk shekara haka yake tura mu kuɗin su kuɗin su akawun kuɗin na san kabu duk shekara wani lokacin kafin ma mutuna tuna maka ya tura ko baya kasar idan irin wannan lokaci na ayyukan ramadana na abincin marayu da cikin sallar su ina nan da kawai yake tura mana su sai dai in ana ta kuɗin sa ya to yau Allah ya gari yana so ya yi wannan abu babu dama babu dama saboda jarrabawa da Allah ya masa amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alama ne na nasara Allah ya zarrabe ka da jarrabawa da tsanani kuma ka iya hakuri ka ji ina fata ina maimaitawa wallahi wallahi na dake tsauka mutum ne karfin imani sama da wannan bawa Allah duk irin wannan jarrabawa da aka yi masa jila ne na sumaiti a kamfanin ɗan wasu a sati yakan karɓi suminti mota ɗari biyu ɗari uku zuwa sama amma yau an waye gari ko suminti ba ya iya karɓa amma shi da aka jarraba wallahi ya fi kwanciyar in muna magana da shi in ka yanayin alfasun da ke fita daga bakinsa ko ba a gaya wa ba ka yana cikin da nutsuwa da kwanciyar hankali yaro gumi kaddarar da Allah ya jarrabe shi da ita an gartace wannan alama ce sa'a. so da haka muna ba wannan bawan Allah kan Allah kan girman Allah har zuwa ku sanya shi a cikin addu'o'i ba wannan wata ne alfarma wallahi mutumin kirki in kana gani na a matsayin mutumin kirki wallahi ya fi tsara wannan ina gaya muku ne har cikin zuciya ta tsakani da Allah a sanin da ne masa mutumin kirki ne na gaske ba zan iya ce maka ga adadin ayyukan alherin da ya yi a ƙarƙashin na ba zan ce da shi muna bukatar a yi ta zai ce malam gashi a yi akwai lokacin da aka yi wani irin zafi a kano aka yi rashin wuta ruwan sha da ruwan ibada ya wahala a wasu unguwanni yana masa lokacin ya yi masa magana na ce ga halin da al'umma ke ciki wasu unguwannin ba ba sa iya samun ruwan da za su sha balle su yi ibada ce ga da mu fito da shi za mu dinga siyan ruwa tanka tanka muna shiga unguwannin da muna rabawa wallahi take ce malam ga kuɗi a je a fara a ke tura musu naira dubu ɗari biyu aka je aka yi na ɗauko tuna na tura masa da daddare muke magana da shi ce malam ina ga wannan siyan da za mu dinga yi ba zai wadaci yadda ake bukata ba abin da zai fi mana sauki shine kawai mu samu mota irin can kafin mu siya mu sai injin da ake amfani da shi wajen jan ruwan mu dinga zuwa mai ana raba al'umma wallahi da yin wannan magana ba a sati iya bai jiyar kira ne yake iya bana an sai mota lafiya lau yana nan ana maka gare gare ka kayan aiki da za wannan ɗaya ne daga cikin ayyuka ban da biya wa marasa lafiya kuɗin asibiti kuɗin magani kuɗin aiki kuɗin makaranta wa ɗalibai kuɗin haya ga mabukata wallahi in za a lissafa maka ayyukan a kai wannan bawa ni ba zan iya ce ma ga adadin su ba su da ka faɗuwarsa faɗuwar al'umma ne da dama so haka dan Allah dan girman Allah mu sanya shi a cikin addu'o'in mu Allah ya kawo maka sauki a cikin wannan jarrabawa Allah ta'ala ya ba shi ikon cin wannan jarrabawa yadda al'amura suka tsananta a gare shi ya Allah ka kawo maka sauki a cikin al'amuransa yadda al'amura suka rinka bi maka ya Allah ka warware masa al'amura cikin sauki yadda yake ji ba zai iya ba ya Allah ka iya masa ya Allah ka fi mu sanin waye shi ka fi mu sanin nagartarsa ka fi mu sanin san zuciyarsa ya Allah za'irinsa muka sani kafi mu sanin batininsa ya Allah mun shaida mutumin kirki ne ya Allah ka ce bayan ka su ne shaidu a bayan kasa ya Allah ka yarda da shaidar da muka bayar akan wannan bawa Allah ka kawo masa dauki ya Allah muna tawassuli da kyawawan ayyukan sa garka da yayi saboda kai ya Allah mun shaida yayi ayyukan ne saboda kai abin da yasa na faɗa haka duk lokacin da zai ce ni wani project zan yi yunkurin tura masa bidiyo ko audio zai ce dan Allah ma na shi ya ce wanda aka yi da shi ya fi mukanin da ya ya Allah wannan shi muka dogara da shi akan kan kai yake ya Allah ka kawo maka ya Allah ka kawo maka mafita ya Allah ka kara masa nutsuwa da juriya ya Allah ka kara masa haƙuri da yarda Allah ta'ala ka dawo masa da yalwar da walwalarsa da yalwarsa da farin cikinsa ya Allah ka yaye masa damuwarsa ya Allah ka mai masa gurbin abin da ya rasa ya Allah dukkan wani tsoci da ya fuskanta ya Allah ka mai masa gurbin da farin ciki dukkan wani mai jagowa da bakin ciki cikin ya Allah ka ya'yi mana ya Allah wannan ibada da muka fara ya Allah ka sa ibada za mu yi karfafiya ya Allah kar ka sanya mu ciki banza ya Allah duk abin da zai kawo mana tazzaro a cikin ibadar mu ya Allah ka nika samu da shi ya Allah dukkanin abin da zai kawo mana nagarta a cikin ibadar mu ya Allah ka saka da shi ya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu ya Allah ka sanya albarka a cikin neman mu ya Allah ka kula mana da tarbiyyar iyalan mu ya Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah a iya mana ya Allah duk abin da ba za mu iya ba Allah a so ka da shi mutum wannan masallaci da suke a fitira shi wajen ganin tabbatuwar wannan karatu Allah ta'ala ka saka musu da alkhairi iyalan wannan gida da suke fafita shi wajen ɗaukan ɗawainiyar mu wajen ci da sha da duk abin da muke bukata ya Allah a saka musu da alkhairi me wannan gida da ya assasa wannan alkhairi ya Allah ka saka masa Allah ka saka ya masa da alkhairi ya Allah ka kai masa ladan kabarinsa ya Allah ka yafe masa zunubansa ya Allah ka sanya albarka a cikin zuri'arsa duk wani sabani da rashin fahimta da ke tsakanin zuri'arsa ya Allah ka kawar da shi ya Allah ka haɗa kan zuri'arsa ya Allah ka sanya nutsuwa a cikin zukatarsu ya Allah ka ƙara musu haƙuri da junansu ya Allah ka ƙara musu ƙaunar junansu da ƴan uwantaka a tsakaninsu ya Allah dukkanin wani jilli da kashi da hasada da ke tsakanin zuri'arsa ya Allah ka nisanta su da shi ya Allah ka kawar musu da dukkanin wata fitina da ke tsakaninsu يا الله أرى مصحات الكير التوفيين جولا لأولى الجولا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين وانصر بذلك الموحدين وأحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم آت رقابنا من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.